من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد أن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عشرين دبيو جوتهم ربيع الأول هجر المعرفة صلى الله عليه وسلم بالآية لدرجة أولى ثلاثين دا ثلاثين دا شدة ربيع الأول muna kan matsala ta 170 ba ka maulidi shi yasa muna kan matsala ta ɗari da saba'in da shida amma ne yana bayani akan aƙidar shi'a ta cewa alƙur'ani nan da yake hannunmu to fa an jirkita shi a shi'a alƙur'anin da ake amfani da shi a yau a aƙidar su ba shi bane asalin qur'anin da Allah ta'ala ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ciccire wasu abubuwa wa iyadu billah sannan sun kakkara abubuwan da suke so kamar yadda suke riyawa suke ambata mala ya kawo mana maganar sayyid adnan al-bahrani ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shi'a wanda yake tabbatar da wannan aƙidar sannan sai ta mana magana wani malamin na daban shine yusuf al-bahrani wancan adnan al-bahrani sayyid adnan al-bahrani wannan kuma yusuf al-bahrani to shine sai malam yace wa yusuf al-bahrani al sannan ɗaya daga cin malaman shi'a da ake ce masa yusuf al-bahrani ينا faɗa yana cewa لا يخفى ما في هذه الأخبار من الدلالة الصريحة والمقالة الفصيحة على ما اخترناه ووضوه ما قلنا ما يشي لا يخفى بزيق يبا ما في هذه الأخبار أبنك تتوى أنن لا بارك كو رواي كو حديثي من الدلالة الصريحة wanda suke nuni nuni na balo-balo wal maqalatul fasiha kuma magana wacce ta fito fili ala makhtarnahu akan abin da muka zaba wa wuduhi ma qulna da abin da da fitowa filin abin da muka faɗi walau taqarraqa at ila hadhihi al-akhbar yace da za a ce a soki waɗannan riwayoyin ko waɗannan labarurrukan ko waɗannan hadisan ala kasratiha duk da yawansu wanci shariha da kuma yadda suka yaɗu suka watsu in dai za a iya sokarsu nan yana magana akan riwayoyinsu da suka ruwaito akan cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun canza alqur'ani shine yake cewa in har dai za a iya sukar waɗannan riwayoyin na waɗanda suke cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun canza alqur'ani to shi ke nan sai ya ce la'amkana fa'am ila akhbar shari'ati kulliha to da sai dai a soki dukkan hadisan da suke magana akan shari'ar musulunci ke da. kun ganin yana nuna mana cewa riwayoyin da suke cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun canza alqur'ani a wajen su waɗannan riwayoyi ne masu ƙarfi ingantattu tabbatattu waɗanda in har zaka soke su to sai dai ka soki dukkan riwayoyin da suka zo suka tabbatar da shari'a suka tabbatar da aqida suka tabbatar da sallah suka tabbatar da azumi suka tabbatar da hajji suka tabbatar da zakka suka tabbatar da biyayya ga iyaye suka tabbatar da farlancin neman ilimi suka farlanci suka suka yi bayani akan ikhlasi wai in dai za ka soki waɗannan ruwayen ko waɗannan ma sai ka soke su saboda ƙarfin su da tabbatar su a wajen su kama la yakfa kaman da yadda ba zai koyi ba idil usul wahidatu domin tuwatsun da aka ciro waɗannan labarurrukan da na sauran shari'ar musulunci da kuma waɗanda suke bayani akan cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun canza alqur'ani wahidatun abu ɗaya sau da in ka soki waɗancan to su ma sauran riwayoyin da suka tabbatar da shari'ar musulunci to su ma sai dai ka soke su وكذا الطرق والرواة والمشايخ والنقدة haka nan ma hanyoyin riwaya wal ruwatu da su waɗanda suka yi riwaya wal mashayiku da malaman su wal naqalatu da waɗanda suka nakalto mana riwaya suka nakalto riwayoyin su ma duk abu ɗaya ne so daga in ka soki waɗancan riwayoyin to su ma sauran riwayoyin da suke tabbatar da hukunce-hukuncen musulunci sai ka soke su Inji ji shi ya ce wa la'amri na rantsi innal qawla lallai magana da take cewa bi adami tadyir wa tabdil cewa wai alqur'ani ba a juya shi ba ba a jirkita shi ba la yakhruju min husni dhann bi a'immatil jawr wannan ba zai fita ba ana kyautata ma azzaliman shugabanni da ce in ka ce ba a canza alqur'ani bai ce a aqida shi'a in har ka musu cewa alqur'anin nan ba a canza shi ba to kamar kana kyautu da zato ne ga a'immatul jawri shugabanni azzalimai a'immatul jawri su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa annahum lam yakunu fil imamati kubra sannan kamar kana kare su ne akan cewa ba su ci amanar shugabancin nan babba ba domin ai a aqida shi'a kamar yadda muka aka aka sha karantawa sahabban annabi Salma azzalimai ne sun yi zalunci sun kwace khalifanci daga sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ba su bashi ba suka ba sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya rasu suka sake kin bashi suka ba sayyidina umar sayyidina umar ya rasu suka aka sake yin zalunci aka kiba sayyidina ali aka sake ba sayyidina usman ibn affan to wai idan ka ce ba a canza alkur'ani ba har ka ce ba a canza alkur'ani ba to kamar kana kyautata ma shugabanni azzalimai zato ne sannan kuma kana iya cewa waɗannan shugabannin azzalumai ba su ci amanar shugabanci babba ba ma'a zuhuri khiyanatihim tare da cewa cin amanar ya bayyana fil amanatul ukhra a wata amanar ta daban allati hiya ashaddu dararan ala din wacce ta fi cutarwa a cikin addini fiye da wancan nan yana ce mana Yusuf al-Bahrani yana cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen yin shi'a laifukan na da yawa daga cikin laifuffukansu akwai hana sayidina ali daga ciki akwai jirkita alkur'ani to sai yana nuna maka cewa in ka ce masu yadda sun canza alqur'ani ba to kenan ba ka yadda da cewa sun yi zalunci ba ma yadda da cewa ba su canza alkur'ani ba to wannan ya fi cutarwa a addini fiye da kwace khalifanci da suka yi da sai dina wannan malamin shi'a yusuf al-bahrani abin da yake faɗi ke shine sai malam ya ce ba ana hadar fariƙu bil qur'ani bi kulli wuduhi qa'ilan bi wudu'i at-tahrif fi yace waɗannan bangarorin na shi'a sun soci Alƙur'ani mai girma balo balo har ma suna cewa biyu ku ittahrif bihi cewa alqur'anin nan an jirkita shi an juya shi qur'anin da muke karanta ba shi bane alqur'anin da Allah ya sauka ku duba ayoyin da suke tabbatar da cewa alqur'anin nan Allah ya tsare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ta'ala ya ce lalle mu muka saukar da alqur'ani kuma lalle mu za mu tsare shi sannan Allah ta'ala ya faɗa mana yace la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi تنزيل من حكيم حميد القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه banna ba ta isa ta shiga cikin alqur'ani ba min bayni yadayhi ko ta gaban alqur'ani wala min khalfihi ko ta bayan ba wanda yake ƙara wani abu ko harafi dai ka ƙara a cikin alqur'ani sai bayyana ko harafi daya saboda Allah da kansa Allah Allah da kansa ya ɗauki nauyin zai tsara alqur'anin sauran littafan da ba na alƙur'ani da Allah ya saukar da su ya bar ma malaman zamanin su tsara su tsara littafan bi masuhfihu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada malaman zamanin su ake ban su tsara littafi a taura an ban ma malaman yahudawa ne su tsare shi al al'injil an bar ma malaman kiristoci su tsare shi amma al alƙur'ani da kansa Allah da kansa ya ce shi zai tsara al alƙur'ani saboda babu wanda ya isa ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu a cikin alqur'ani amma aqidar shi'a ita ce alqawlu bi tahrif alqur'an wa taghyiri Alƙur'anin nan a wajen su an canza shi ba Alƙur'anin gaskiya bane ba shi bane an ciccira ayoyi sannan an kakkara abin da aka kakkara wa fariqun akhar sannan a gefe guda wa sahabatu rasulillah waɗannan sune ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam khati'atuhu allati la yaghfiruha lahu shi'atu al-ithna ashariya sun ce sahabban annabi sallallahu alaihi sun yi laifin da ba za su taɓa gafarta musu ba a matsayin su na shi'an shi'a hiya annahu sallamal al-khilafata bi abi bakr badlan min ali cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun mika khalifanci ga sayyidina abubakar lokacin da manzon sama ya rasu ba su ba sayyidina ali ba so daga wannan laifi ne a wurin wannan laifi ne a wajen yan shi'a da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi shine sai ma da yace al-fariqul awwal alladhi ta'ana fi kitabillah bangare na farko wanda ya soki alqur'ani يعتبر له علماء الشيعة الاثني عشرية ما لمن شيعة سنة باس أسر an samu wasu daga malaman shi'a da suka zo daga baya sai suna cewa su ba su da cewa an canza alƙur'ani ba to wancan malamin at-tabarati nuri tabarati da ya rubuta littafin sa wanda ya tabbatar da cewa alƙur'anin nan an canza shi sai suna neman masa usuli su kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su laifinsu a wajensu shine su suka canza sun ɗauki khalifanci sun ba sai dina ali saboda haka har abada ba za su taɓa gafarta musu ba amma wannan shi a wanda wanda ce alqur'ani an canza shi sai suna ba shi uku an ɗauki khalifanci an ba sai dina abubakar na'am to ne sai ma ne ce wa ya ma yaquluna fihi kalimatu akhdar kalmar da suke amfani da ita su ɗan baya waɗanda suka zo suka ce su ba ke da wancan aƙidar ba in sun tashi bayani sai su ce akhbaru malaman su na da da suka ce sahabbai sun canza alqur'ani sai su ce malaman nasu sun yi kuskure ijtihadi suke suke kuskure ijtahadu wa ta'awwalu sai su ce ijtihadi suka yi suka yi tawili wala nuwafiquhum ala ma zahabu ilayhi sai su ce mu ba mu yadda da su da abin da suka faɗi ba akwai malaman shi'a waɗanda suke faɗin cewa su ba su yadda da aqidar shi'a da take cewa alqur'anin nan an canza shi ba to idan suka tashi sai su ba malaman su uzuri sai su ce kuskure suka yi ijtihadi suka yi sun yi kuskure ما نيتي وليت شئري متى صارت مسألة حفظ كتاب الله أو تحريفه مناطا للانشهار ما نيتي كي تخيشن إلمينا ويوشني مسألة كيا يلتاف الله القرآن دجر كتاشي تزمع أبن دزاء أما اجتهادي ولا أبن اجتهادي أزوى أنا تتونا واشو القرآن لن نديدين يكون على ديدي بني أنا باب حل الاجتهادي بني باب أنا تتونا بني abin da ake ijtihadi a kansa shine abin da ake da sabani dama a kansa akai malaman mu na usulul fiqh suna cewa ijtihadi kala biyu akwai al al insha'i ko su ce masa al al ibda'i sannan akwai al-ijtihad at-tanqihi al-intiqai ijtihadi kala biyu ishihadi na farko shine al al ibda'i al-insha'i wata matsala ce magabata ba su taɓa tattaunawa a kanta ba sabon abu ne ya zo kamar yanzu misali magabatanmu ba su da bankuna a lokacinsu ba banki kafuwar banki a duniya shekaru ne yan kaɗa irin tsarin banki da ake da shi a yanzu ka kai kudinka a aje maka sannan a ce kana da savings account ko kuma a ce kana da current account an kai wani lokaci banki zai dora maka wani abu saboda kuɗin ka zai ɗauka je ya hakoki da su ko ka yadda ko baka yadda ba so da ka ce ya ɗora maka wani abu a matsayin wai interest kaga wannan matsala ce da da ba wannan sai malamai su zauna su samu da wannan hukunci halas ne wannan interest ɗin da aka ɗora mutum ko ko bai halasta ba to shine ake ce masa al-ijtihad al-ibda'i al-insha'i kun wannan mas'ala ce da ba ta cin alqur'ani ba ta cin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga ta tazo ta faru kuma dole a samu mata hukunci to nan malamai sai su ijtihadi sai su kalli wasu mas'alolin da alqur'ani ya tabbatar da su ko sunnan manzo Allah sallallahu ta tabbatar da su sai su ba wannan mas'ala hukunci akwai ayoyin da suke bayanin kan riba ayoyi da yawa sun sun yi magana akan riba akwai ayat suratu ruh akwai ayoyin suratul ayat suratul ali imran sannan kuma akwai ayoyin suratu baqara sun zo sun yi bayani akan riba to interest din nan riba sai malamai zai ce to wannan interest din da aka kara maka sunan sahara domin riba kaga nan sun yi ijtihadi akan mas'alar da ba ta to shine ake ce masa al-ijtihadul al-ibda'i al-insha'i akwai al-shihadu tarjihi al-intiqadi mas'ala ce tun da an yi sabani a kanta to sai malamai sai su zo sai su dauko malam wani ya ce malam wani ya ce malam wani ya ce su sai su kalla sai su ga wace ce ta karfin hujja sai su rinjaye da ita to wannan sunansa al-shihadu الترجيحي الانتقام to mas'alar tsara alqur'ani Allah ta'ala ya riga faɗa mana ya ce ya tsara al-ƙuwani. alqur'ani to waye zai ishtihadi akai kuma Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da alqur'ani kuma lalle mu za mu tsare Har wannan bai bukatar ijtihadi wannan aya ce sarihiya aya ce nassi ba ta bukatar wata kwana fassararta da kanta take mun gane to shine ma yake cewa abun ban mamaki yaushe mas'alar tsara alƙur'ani ta zama matsalar da za a tattauna a kanta har ce za a ishihadi Sai ba matsala ba ce ta hali. Matsala ta ishihadi ita ce mas'alar da dama ba nasi a kanta ko kuma matsalar da akwai saɓani a kanta sai a zaɓi wani wace magana ce cikin maganganun saɓanin ta fi zama daidai ita ko wannan matsalar ba irin ta bace to amma malaman shi'a na baya-baya waɗanda suke cewa su ba su yadda da cewa alƙur'anin nan an canza shi ba in ka kawo musu maganar malaman su da suka ce to gashi sun ce an canza alƙur'ani sun ce ai ijtihadi suke suke, kuma sun yi kuskure sun yi tawili a nan sai su kawo maka sai su ce kai ma ahlus sunna ka ruwaito hadisi cewa idza ijtihada hadin mushahidi fa a asaba falahu ajrani wa in akhta falahu ajrun wahid idan mai ijtihadi ya ijtihadi in yi daidai yana da lada mai in yi kuskure yana da lada daya sai su kama wannan hadisi to ne ma da yake cewa a'a to ai mas'alar da kuka ce sun yi ijtihadi ai ba mas'ala bace ta ijtihadi dama akwai nasi a kanta abin da ake bukata wajibi ne ka yadda cewa alqur'an nan asali ba wanda ya canza shi Allah ta'ala ya saukar da shi kuma ya tabbatar mana da cewa wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim alqur'ani ba zai iya ba magana shaytan jefaffe bane sannan wanda ya kawo alqur'anin nan innahu la qawlu rasulin amin ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم عليه mala'ikan da ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din nan shi ma gashi sannan annabin da Allah ya sauka masa manzo Allah sallama shi kanshi sai da Allah ya bashi tsaro sai Allah ya bashi tsaro عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. سلك با ونشي آمن دا يأتي يزوي تنزع القرآن to kaga wannan wajibi ne mutum yana cikin musallama abinda malaman mu suke cewa musallama yana cikin abinda dole ka miƙa wuya ba a buƙatar ka ce zaka tattaunawa ka tattauna kai. to ina ga har a ce kuma wani ishihadi wai a ce wai kuskure ne to shine ma ne yake cewa ayyu ijtihadin fi qawli hadha al-mujrim sannan ina ijtihadin da ke cikin maganar wannan ne laifin wanda yake cewa inna fil qur'ani ayatin sahifatan yace a cikin alqur'ani a cikin akwai ayoyin shirme ba haka muka karanta ya faɗi ba wallahi innahu innaha la qammatul kubra ma ne ce wallahi wannan musiba ce babba wannan ba mas'ala ba ce ta ijtihadi mas'ala ce ta nuri a tabarasi ya ce alƙur'anin nan shi'a a da waɗanda suka gabace shi daga cikin malaman shi'a alqur'anin nan jirkitacce ne ba tabbataccen alqur'ani bane su kuma yan baya da suka ga wannan zai ja musu matsala sai suka ce a'a nuri a tabarasi ya kuskure ce ya yayi kuma ya kuskure tawili yi. to shine nan ba ne yake musu raddi yake cewa ai ba matsalar ba bace a'a wannan ganganci yayi kuma aqidar take yanzu idan ka bada wannan kofa kace nuri at-tabarasi ai ijtihadi ya kuskure yanzu muna da mustashrikun orientalist turawa ne suka zo suka suka zo kasashen musulmai suka karanci addini sai ka samu bature ya haddace alqur'ani bature ya haddace sahihul bukhari bature ya haddace sahihul muslim ya haddace al alkutubu sitta in yana maka larabci yadda ka san ba adnani ne ko baka hatsani ne asalin larabawa kenan ko haka za ka daina larabci amma burinsa shine ya shigar da shakka a cikin alkur'ani a cikin aqidan mustashriqai qur'anin nan ba tabbataccen littafi bane daga Allah hadisan manzo Allah sama ko yadda kake daukan karin magana in an faɗe su in ka ga dama ka yadda in baka ga dama ba ka yadda to haka suka dauki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su ma sai a ce ishtihadi suka yi kenan in ka ce nuri a tsabararsu da ya ce alƙur'anin nan an canza shi ka ce ya yi shahadi ya yi kuskure to su ma sai a ce musu sun yi shahadi sun yi kuskure mustashin kai wanda arna ne su basu taɓa cewa su musulmai ba ne su dama aikin sun an tanaje su ne lokacin da bature yake sanya ya mallaki ƙasashen musulmai yan uwa ya kasa aikin shi gida gida sai shi bature ba wawa ne. shi bature duk abin da zai ya tsara sai ya yi takhsis sai ya yi plan da ya tashi sai ya raba ayyukansa gida-gida sai aka ce to a samu musu tashriku orientalist aka ce su su tsaya aikin su bincike shiga cikin littafin musulunci su sama mutane shakka akan annabi sallallahu alaihi wasallam su samu su shakka akan sunnarsa su samu su shakka akan alqur'ani shi kan shi. aikin su kenan so daga duk wanda ya tafi jami'a sai ya hafi da irin waɗannan orientalist da suka gama aikinsu ko kafin su gama aikin su suka ɗauki 'ya'yan musulmai sai suka jefa musu wannan dam sai ka samu musulmi musulmi balarabe uwa da uba kafin ma ya shiga wannan matsala ya haddace alkur'ani amma daga baya sai zo ya zama yaron waɗancan oriental ne. sannan aka ce to ku wasu ku kuma ku koma ɓangaren lafiya ɓangaren lafiya missionary ku zo da asibiti ku zo da aikin jinya shi yasa za ka ga mafi yawancin asibitotan da ake da su da duk za ka samu sunayen kiristoci suke da su sunayen fen fen ga mun a zagaya muna da dai ko St. Luke's Anglican Hospital a Usasa inda mutanen mu sun fi sha'awar su je su mutanen su can kuma duk ƙirya ne ba su da komai bogi ne kawai wannan nan yan nasis din ne na aro masu masu sa wannan abin na kai su sa dangalallen tiket shi ke nan kana zuwa sai a ce kai da an kama shi shi ke nan sai a ce a sa mai ruwa a sa mai dare to sun fi kula da mutane an ce ga asibitin musulmai na ba likita amma an ga likitan hospital suna da suna da likita to kaga tsarin da suka yi ke suka zaɓi waɗannan sannan aikin wasu daga cikin missionary sai aka ba su kuma su kula da ɓangaren ilimi tun daga primary secondary su zama za su tsara wanda za su kula da shi sai a zo da su yan bishara to haka bature ya tsara to in ka ce sunuri a tsabarati yan shi'a da suke cewa alƙur'ani mai girma an jirkita shi sun yi ijtihadi ne sun yi kuskure har ma suna da lada ɗaya to su ma nan kenan sun yi ijtihadi sun yi kuskure su ma suna da lada ɗaya sai domin ba su da bambanci aikin da suka yi مالي يتي ولنأخذ مثالا على نظرة علماء الشيعة الاثني عشرية إلى القائمين بالتعريف مالي يتي بغم أوكي مثالي mu kalli ra'ayin malaman shi'a masu bin shi'a din nan ne imaman sha biyu wanda suke cewa an jirkita alƙur'anin nan a ciki akwai as-sayyid ali al-milani wannan wani malamin su ne na shi'a min kibari ulama shi'ati al ashariya al-yawm yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman yan shi'a a yau yana nan da ransa bai mutu ba yaqulu fi kitabihi yana faɗi a wani littafin sa adamu tahrifil qur'an shi yana ɗaya daga cikin masu kara cewa su ba su yarda da aƙidar da ke cewa alƙur'anin nan an canza shi ba akwai wani malami a najeriya nan yana nan ana sa karatun shi a rediyo shi a ya taɓa zuwa sokoto yi wata lacca da turanci a jami'ar ɗan fodiyon sokoto ya gabatar da laccar ina jin ya kasa shida masu awa ɗaya da rabi rabi akan cewa su ɗan shi'a ba su da cewa alƙur'anin nan an canza shi to ƴan zamani ne aƙida ce sabuwa nuri asabrati ya gabace su ƴan baya-baya ne suka zo sai suna cewa in kun lura za ku ga akwai abubuwa da yawa da suke na canzawa kuma dama aƙida an gina ta ne akan taƙiyya taqiyya shi yasa tuba dan a wahala gare ta ba za ka iya gane dan a ya tuba ba ko ya ce ya tuba ya zo yana neman aure kakka bashi taqiyyar ta ce yake taqiyyar ta yake yana nan da aqidar wannan aqidar ta taqiyya ita ce gaba gabaki ɗaya aqidar take tafiyar da shi'a to suna rubuce-rubucen su ce alƙur'anin nan su ba su yadda an canza shi ba amma manya-manyan littafan su waɗanda suka gabata wanda kuma su ne littafan da ake dogara da su sun tabbatar da wannan aqida ta tahrifin qur'an cewa alqur'an nan an canza shi amma yan baya su sai suna cewa su ba su yarda ba to shine in sun tashi za su bada amsa sai su ce waɗannan malaman nasu da suka gabata irin su nuri a tsabarasi da suke cewa an canza alqur'an da suke ai sun yi shi ne sun yi ƙoƙari ne domin su gano gaskiya bincike suka yi daga nan sai suka yi kuskure to shi wannan asai da ali al-milani yake cewa mudafi'an anil mirza nuri tabarasi yana kara wannan malamin da ake ce masa at-tabarasi mai wancan littafin da muka ambaci sunansa a baya yake cewa al-mirza nuri nuri min muhaddisi ya ce wannan malamin mai suna a tsabarati wanda ya rubuta littafin faslul khifaf fi isbati tahrifi kitabi rabbil arba ko shine littafin nasa ya ce min kibarul muhaddisin yana ɗaya daga cikin manyan manyan malaman hadisin innana nahtarimul mirza nuri lalle mu muna girmama wannan malamin da ake ce masa nuri a tabarsi al-mirza nuri rajulun min kibari ulama'ina shi wannan at-tabarasi din yana ɗaya daga cikin manya manyan malaman mu wala natamakkanu min al-ibtida'i alayhi bi aqalli shay'in ba za mu iya ba za mu iya masa tsaurin ido mu ketare wasu abubuwa da ya aikata ko ya faɗa ba da wani abu wala yajuz wannan bi halasta ba wa hadha haramun wannan haramun ne innahu muhaddithun kabirun min ulama'ina babban malami ne daga cikin manya manyan malaman mu na hadisi yana kare shi shi wannan nuri a tabaraki din da wannan milanin ke kare shi shine fa mai littafin faslul khitab fi isbat tahrifi kitab rabbil arba littafin da ke bayani akan cewa alqur'anin nan ba alqur'anin gaskiya bane an canza shi to shine nan wani malami ke yabansa malami ce fa ta'ammal hadha tanaquda to lura da wannan dukka da wawa kalli fa ban da ya masa ba yanzu wannan yaban riba min kibaril muhaddisin innana nahtarimu al-mirza an-nuri al-mirza nuri rajulun min kibari ulama'ina ولا نتمكن من الاعتداء عليه بأقل شيء ولا يجوز وهذا حرام إنه محدث كبير من علمائه ba wanda za ka ma wannan ya ba sannan ka ce ba ka tare da shi ba wanda zaka ma wannan yaban sannan ka ce ka yadda da abin da yake yi ba so da aqidat tahriful qur'an aqida ce ta in shi'a kuma tabbatacciya a cikin aqidar sai dai za su iya maka tafiya su ce sun yadda da alqur'ani in sun tashi za su yi rubutu sai su jawo aya a cikin alqur'ani musu rubuta a ciki su rubuta a cikin littafan su da sana sannan in sun tashi za su yi magana sai su jawo ayoyin alqur'ani wannan taqiyya ce amma da su alqur'anin da muke amfani da shi a yau wanda sayyidina Uthman ibn Affan ya sa aka kwafi aka rubuta shi ba su yadda da shi kun san tarihin yadda aka tattara alqur'ani tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi sallam alqur'anin nan an rubuta shi ana rubuta shi manzon sama yana da katabatul wahayi yana da masu rubuta masa wahai. farko sai ana rubuta alqur'ani ana rubuta hadisi sai manzo Allah ta sallama ya ga zai iya caku zai iya jawowa ya caku ne ba za a iya bambata tsakanin alqur'ani da hadisi ba sai manzo ne ce la taktubu anni shay'an ghayra alqur'an wa man kataba anni shay'an ghayra alqur'ani falyamhu daga yau kan wanda ya sake rubuta wani abin da na faɗa in ba alqur'ani duk wanda ya rubuta wani abu ba alqur'ani zai je goge farko ce daga baya sai manzo Allah sama ya bada izini a kan rubuta hadisi sai ya zama ana da marubuta alqur'ani kuma a gefe guda suna rubuta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an saukar da wata aya ko wasu ayoyi sai manzo mai ce to a je a rubuta su in aka sake saukar da wasu ayoyi sai ce to ƴan uwansu ne a je a haɗa su in ba surar suka gabaki ɗaya ba surorin da suka sauka ga baki dai wanda aka yi ittifaki sun sauka a lokaci daya ba su da yawa sura ne awo wanda malamai suka ce ta sauka gabaki dai ta suratul an'am sai kananan zuri, irin su falaki irin su nasi irin su fatiha irin su tabbat yada wannan duk sun sauka ne a lokaci daya amma hatta ikra ba lokaci ɗaya ta sauka ba ayoyin biyar ɗin farko su ne suka sauka a lokaci daya sauran ayoyin kuma suka bi su sai ya zama ana rubuta alkur'ani a wurare da yawa ana rubuta a takaddu irin na zamaninsu ana rubuta a allon kafaɗar rakumi sannan ana rubuta a jikin itaciya itace da ana rubuta to ana nan ana nan Allah subhanahu wata'ala ya ɗauka manzansa sallallahu alaihi wasallam alkur'ani ya cika gabaki ɗaya sai aka tafi yaƙi yaƙin yamama wanda ya jawo sahabbai da yawa sun rasu mahaddata a wata riwaya ana cewa sahabbai guda saba'in suka rasu duk mahaddata alkur'ani wasu kuma suka ce a su dari bakwai ne dukkanin su mahaddata alkur'ani sai na umar ya ce a ɗauko waɗannan takaddun da suke a rarrabe a haɗa alkur'ani a wuri ɗaya sai na abubakar ya ce a shi dai baya ganin ai haka abu ne da manzon Allah sallallahu alaihi bai yi ba saboda haka shi bai ganin ayi sayyidina Umar radiyallahu ta'ala yace anhu yace innahu wallahi la khayr yace wallahi alghairi kuma ai ba wani kagaggen abu muka yi ba hada shi zamu a waje ɗaya kawai dama yana rubuci shi kenan aka rubuta alqur'ani kwafi daya aka zama an tattara duk abin da aka tattara aka hada da haddasa sahabbai da kuma abin da suke rubutawa haka aka yi ba sannan in ka zo ka ce ka haddace wata aya sai ka je ka nemo waɗanda za su maka shaida su ma an san irin su ma sun haddace in ka zo ka ce ka haddace sura kaza sai an samo su sahabban da su ma sun haddace sannan kuma sai an duba yana nan a rubuce haka aka yi fa aka rubuta kwafi ɗaya tak ba wasali ba dubu sai balaraban asali a balaraban la asalin ma wanda ya koya gashi na asali kuma ya koya shi kadai zai iya karanta alkur'ani zamanin sayyidina Usman sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yayi rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya sa aka kashe shi sannan sayyidina Usman ibn Affan ya hau ya zama khalifa aka zo ma sayyidina Umar radiyallahu sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu cewa gayi nan fa an fara sabani kan alqur'ani sayyidina Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu yazo ya ce ma sayyidina Uthman ibn Affan yace istadrikin nas qabla an yahtalifu fi alqur'an yace ka shawo kan mutane tun kafin su sabani a cikin alqur'ani fa inna al-ikhtilafa fi alqur'ani fitnatun domin idan suka yi sabani a game da alkur'ani to fitina ta abu me ya faru sahabbai manya-manya suna da makarantu sai na abdullahi mas'udin yana da makaranta abdullahi na abbasin na da makaranta sai na ubay ibn ka'ab yana da makaranta zaid dan sabit yana da makaranta suna karantar da ɗalibai waɗanda suke ƙananan sahabbai ne su da kuma tabi'ai waɗanda su ba su rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ke nan wancan sai je makarantar sai a karanta masa alqur'ani sai zo ya haɗu dan can makarantar sai je na karanta ba daidai ba ba irin nashi ba sai su fara musu wancan ya zo ya karanta cewa ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim da sadu shi kuma wancan sai zo ya ce ihdinas siratal mustaqim da sinu ha wancan kuma sai ya zo ya karanta ihdinas siratal mustaqim da ishmami zirata zirata ba zirata ba ba zirata ba sannan ba sirata ba ba sirata ba zirata zi zi ishmami sai aka fara samun rigima sai na ku zai zai ce mu sai na umar usman radiyallahu ta'ala anhu maza maza a shawo kan mutane to ya ya za a yi ka ɗauko wannan kwafin na sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu a kira waɗannan yan kwamitin da suka rubuta alkur'ani a kira su su sake rubutawa da rubutu kala-kala kowane gari a rubuta musu da irin rubutunsu shi ne sai aka yi wannan aka yi kwafi bakwai to wannan alkur'ani shi ne har yau yake wajen mu shine Allah ta'ala ya saukar shine kuma Allah da kansa ya ɗauki nauyin zai tsare kuma mu'jizojin alƙur'ani bayan annabi sallama ya rasu sun tabbata da yawa babu wani littafi a duniya da ɗan ƙaramin yaro zai iya haddace shi ƙasa da shekara goma kashaf a duniya ba wannan littafin kuma ba kuskure ya haddace shi yadda yake sai alqur'ani mai girma wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir ba littafin da ake haddacewa harfan bi harfi ba kuskure sai alqur'ani mai girma to in shi'a aqidar su ita ce su wannan qur'anin ba shi bane kara kana iya yadda ma wane ne za aka tattara alqur'anin makiyin su ne sayyidina abubakar sannan waye sake sawa aka masa aikin makiyin su ne sayyidina usman ibn affan wannan aqida su ce ne ce to kula da wannan tanaqud a can wasu malaman su suna cewa alqur'anin nan an canza aka zo aka samu su yan baya suka ce su ba su yarda da wannan aqidar ba wanda suka faɗa aqidar sun yi ijtihadi kuma sun yi kuskure sannan sai a gefe guda kuma sai gashi an samu wani shi ban waɗanda suka ce alƙur'anin an canza shi kuma suke kuma a cikin littafin da ya rubuta ya sa musu na adamu tahrifil qur'an kun ga fassarar littafin alqur'ani ba a canza shi ba shi na da mutaharifin qur'ani to wannan aqidar an sha faɗa mana aqida ce dama mai tunka da warwara domin ne aqidar ta gabaci hujjojinta sai da aka kirkira aqidar sannan aka samu mata hujjoji da dalilai Allah ka shirye ta da mas'ala ta 177 قال الله عز وجل ألا مدوكة سركياتي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ألا تعالى يا بني سورة الأعراف يتي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم كبع بند أكسو كرمك دقا أبنجدك ولا تتبعوا من دونه أولياء سننكب بوسو majibinta ko masoya wanda ba abin da aka saukar muku ba dukkan wani wanda ya magana magana ta saba ma alqur'ani ko ta saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne a yi masa wurki da kayansa a dauki magana alqur'ani a dauki magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya abin take nuna ce ba a fifita wani ba a fifita maganar wani akan ta manzon Allah ba a fifita maganar wani ba a fifita wani akan alqur'ani mai girma alqur'anu muqaddamun wal hadithun nabawi muqaddam alqur'ani ake fara gabatarwa sannan hadisin manzon ana gabatar da shi akan magana kowa to ma ne ce fa hadha nassu wannan nassi ne fi ibtal ittiba'i ahadin akan cewa an bata duk abu wani duna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in ba a ba wanda aka ce ka rufe ido ka yi shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sama ne kai zaka rufe ido ka bi shi amma duk wanda zaka bi shi to ka bi shi idan ka bude idan abin da yake yi ko abin da ya faɗa maka ya dace da abin da Allah ta'ala ya ce ko abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to sai ka karba kuma kai masa biyayya domin Allah ta'ala ya ce ai ma wanda ya Allah biyayya ai ma wanda ya bi annabi sama biyayya ko Allah mu da ya ba da wannan umarni ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum ulul amri minkum sayyidina Abdullah ibn Abbas ne ce humul ulama wal umara su malamai da shugabanni Sune ne ake nufi da ulul amri billah shugabanni da malamai malamai su ce Allah ya ce annabi sama ya ce sai a ji su shugabanni su ce ai abu kaza saboda Allah ya ce annabi ya ce su ma sai a ji su amma idan shugaba ya bada umarnin da ya saba ma littafin Allah to ba za a ji shi ba kowaye shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Imam Muslim ya fitar ya taba aikan wasu sahabban su suka tafi wata bukata sai ya nada musu shugaba da ya nada musu shugaba sun yi kwanaki sai kawai shugaban nan nasu ya ce a je a yi itace aka yi aka yi itace gaggagarra ya ce a hura wuta aka hura wuta ta tashi ban ban ban ban girgi sai ya ce waɗannan mabiyan nasu su shiga waɗannan sahabba shi sahabi ne sauran ma sahabbai ne ya ce musu shiga wuta sai suna ɗan suka tsaya haka suna dan dogewa sai ce amma ammarani annabi sallallahu alaihi wasallam alaikum wa amarakum bi ta'ati manzon da sama ba ya ce ni shugaban ku bane kuma ya ce ku bi ni so da ku shiga wutan nan sai wani sahabi ya ce a innama faragna min an-nar fa kaifa nadkhulu an-nar shi ai mun baro addinin mu ne dan kan mu shiga wuta to ya za a kuma yanzu a ce mu shiga wuta a duniya ce ku tsaya ba za mu masa biyayya ba mu bari hatta nas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu bari mu koma sai mu tambayi manzo Allah sama shin wannan da'ar mu maza suka ki shiga wuta suka koma bayan sun gama abin da suke suka koma suka ba da labari cewa ga abin da shugabansu ya ce musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu law dakhaltumuha lama kharajtum da kun shiga har abada ba za ku fita ba daga nan kawai jahannama za ku wuce la ta'ata fi ma'siyah innama ta'a fi ma'ruf manzo sama ya ba da ka'ida ba a yin biyayya a sabo ana biyayya ne a abin da yake da'a abin da yake ma'arufi abin da shari'a ta ce shine daidai suna ƙida ce ba wani wanda za ka ji shi alhali abin da yake cewa ka yin nan ka san tsakaninka da Allah ba addini ba ne ya ce yanzu kai dai kana kallon irin waɗannan abubuwan da aka yi na kiɗe-kiɗe da raye-raye da bushe-bushe da haɗa gwiwa da kiristoci da gayyatar su fito daga coci su zo su haɗe da su da sunan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi ba ne tsoron Allah da zai ce wannan abu daga cikin musulunci yake duk mutumin da yake da ɗan haske na imani ka cebe shi tsakaninka da Allah ka ce tsakaninka da Allah da ya halice ka wannan abun addini ne wallahi zai ce maka ba addini ne amma ga shi haka ake haka ake gani guda za a cutar da bayan Allah a ɗai da hakkoki a gari ba wanda ya isa duk inda kake so matarka tana tana naƙuda za ka bi da ita titi ba zai yiwu ba an cika titi ana kiɗa ina wannan zai zama addini kuma ta ra'aita ibadatan bi mala'i yaushe ibada za ta zama da kiɗa kaga da wani abu ne aka ce ana yi kawai na morewa ha kan mutu ga sanan ana da kulof. wannan zariya ma ya kai kulof kala kala ko ga sanan mu nan da muke nan kusa kusa da sabon gari muna jin kiɗa in dare yayi jijijim jijijim ba su ce addini suke yi ba ba wanda ya ce addini su ba su ce addini suke ba sun san abin da suke holewa suke shata shata shata da yanzu yana musu yana musu yana musu raddi yace su a neja take zikirin juma, neja hotel hotel ne babba na ma a Kano yace su a neja take zikirin juma kaga dai sabo ko sabo yi amma raddi yake wannan abubuwan da ban mamaki a ciki kuma mutum ya yadda ya bi wannan abu a ce mishi kuma addini ne ya ci gaba da yi abinda kiristoci suke wanda manzo Allah sallama har ya rasu abin da yake hana mu kenan kan mu koyi da su mun san yace la tattabi'unna sunana man kana qablakum hazwa qubbati bil qubba sai kun ba hanyoyin waɗanda zai kafin kunne da kunne kunnen doki za ku yi da su walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu da za su shiga cikin abin nan ramun ramun damu duk da kankantarsa da matse wasu kuma sai kun shiga idan an samu wani ya zana da uwarsa a titi in ji manzo Allah sallama a cikin yahudu da nasara to mu ma a cikin waɗanda suke cewa musulmai ne sai an samu wani yayi haka nan manzo sama yuhaddibu ma sana'u yana hana mu abin da suka yi ne kan ne daga cikin fikhul fitan fikhu ahadithil fitan ko nususil fitan nasosan da suke bayani akan bala'o'in da za su faru a ƙarshen duniya in ana karanta ba ana nufin kawai ka ji shi kenan bane a ana nufin ka yi ƙoƙari iyakar bakin ƙoƙarinka kar ka afka cikin wannan bala'i in ka ji annabi sallallahu alaihi ya ce abu kaza zai faru a ƙarshen duniya abun banza to kokari kake kai ka kakka afka cikin wannan abu Sabon manzo sun suka ce al yahudu wal nasara kana nufin yahudu da nasara ne za a samu muna koyi za a samu su daga cikin musu koyi da su ban sama yace in ba sun wa nake ne in ba su ba wa nake ne su ne to suwaye aka san su da bautar kiɗa suwaye suke girma suka ɗauki bauta da kiɗa suke ɗauki kiɗa a matsayin bauta ma Allah ba Qur'an ne yana faɗa mana wa kana salatu min inda albayt illa muka'an wa tasdiyatan da suka zo suna talla wai addu'a ai ga suke cewa prayer ko let us pray kai ake cewa a coci let us pray kuma suna sana'i suna cewa suna sana'i ga Allah suna alhamdu Let us praise the Lord. دعنا نحمد الله kaga duk waɗannan su ne to ga yanayin yanzu da rayuwar mu ba mu mutu ba ga yanayin muna gani kuma duk shekara ƙarawa ake yi gangar bara ba ta kai ta bana ƙara ba kana gidanka kana ɗakin ka sai ka ji jijim jijim jijim jijim ana yi to duk wannan mutum ya sani fa ba Allah ake bauta mawa ba ba Allah ake bauta mawa ba amma kuma wanda Allah ya riga fatar da shi ba wanda yake shirye ta da shi wa in tad'uhum tad'uhum ila al-huda falan yahtadu ila al-abada ko za ka kira su ka ce zo su ba Allah ba za su bi shi ba to nan ma ne yake cewa wannan ayar na ganin mu bacci ce isa ce mu ke karatu na da sai mu tashi daga kanta farko zai kuma na daidai sai mu tashi daga babban matsala ba ne ma matsalolin da suka rage a littafin ba su da yawa shi da za mu wani lokaci ba za mu gama ta wannan shi ne da haka eh, mu dai abin da muke shi ne mu faɗa hmm? malam sa'ada Allah ya gafarta masa sa'adu zango shi mun dai aikin mu faɗa muku ko ku rafa ko ku dariya dariya ku ta zan kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya fata duk kuma abin da ya faɗi ga yanan ana gani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga fitinin Wannan musulmi da suke ta afkuwa a ƙasar mu da sauran ƙasashen musulmai ƙasashen musulmai Allah mu da kirki ya kare yan uwan mu waɗanda aka kashe su ba a kan haƙƙin su ba Allah mu da kirki ya gafarta musu ya karɓe su a matsayin shahidai domin an an zalunce su ne aka kashe su kuma ana kan kashewa mu kuma Allah ya sa mu cika da imani rigingimu duk inda suke, Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga gare su Allah mu da kusurki ya bamu zaman lafiya ba mu shugabanni na gari Allah ya canza mana shugabanni ya ba shugabanni na Allah shugabanni na kirki masu rikon amana waɗanda za su gina ƙasa su samar da alheri a ƙasa su zama sanadiyar zaman lafiya ba waɗanda za a kashe kashe su kuma suna kare raye ba ba san abin da ake yi ba Allahu alam me kace Wani sufa ai sahabban manzo A ɗin wuri ne. a arewacin masallacin manzo Allah da sallama. Manzo Allah kada sahu ya kaiwa wajen. Wasu sahabbansa ne matasa wanda suka zo daga wasu garuruwa suka musulunta aikin su shine hadda alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama ya bada umarni ya ce duk wani sahabansa da ke da gida to ya rika dauka ahlus ɗaya ko biyu ya kai ya je da shi gidansa sarkacin abinci ta su ne ahlus sufa. aikin su shine حد على القرآن تحديث من ذن الله صلى الله عليه وسلم ومسنا مسلاج دقت شو وين بس كيف جاء عتوس أقول سجدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وين دكم وين ذن أهل الصفات بعد من ذن الله سما يا رسول القرآن يا جم سوكا حديث من ذن الله سما سو جم زوا دك الناس كون الناس يا أوري كون الناس يا سما ما تنكث وزي نبو هريرة رضي الله تعالى عنه دكتي جزء ga shi malamin hadisi sai da zama babban ɗan kasuwa da wa kai rika sai da sai na abu hurairu ba masu cewa har ya mutu bai aure ba daidai ba ne sai na abu hurairu ya aure sai ya aura ma sai na abu abin nan sa'id bin musayyib yasa shi yasa sai na sa'id bin musayyib in ya zo a hadisi in in abu hurairu ya karanta da shi hadisi sai tsallake sai ce annabi ya ce da aka je da aka duba hadisan da sayyidina sa'id abin nan sa'id al-musajjib ya irtali irtali shine tabi'i tabi'i almajirin sahabbai sai ce annabi ya ce ai bai ga annabi ba ko in ya ce annabi ya ce za a ce kai na ka ganshi ka'ida sai ya ce malami na sahabi wane ya ce mun annabi ya ce to shi sa'id al-musajjib idan ya zo sai a ji kawai ya ce qala to da aka je aka duba maratin ɗinsa gabaki ɗaya sai aka ga daga sirikinsa ne abu huraira ba zai ta faɗin sunansa kullum kullum ba ai da kunya ko kullum sai ka faɗin sunan sarkinka a rana kuma sai sai na abu wani ya karantar da hadisai ɗari kaza to duk ya ta faɗin sunan sarkin shi to da aka zuwa ya sa malamai suka ce marasilu sa'id ibn al-musajjid maqbulatu hadisan sayyidina Abu Sa'id Sa'id al-Musayyib da ya daga sai ya ce annabi ya ce bai fata sahabin da ya riwaya da gare shi ba to dukkanin su karfafu ne domin an je an duba tirikin sa ne ya karantar da shi shine sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu to waɗannan su ne ahlus sunna ahlus sunna aikin su shine karantar da addini malaman fiqh sun tabbatar da cewa duk mutumin da ya shagalta da ilimi to ya halatta a baki zakka ya halatta kuma a taimaka masa aikinsa kawai neman ilimi to yana ɗaya daga cikin waɗanda aka ce a ba zakka amma mutumin da ya zo ya tsubbata kansa a masallaci ya ce yana ibada to wannan ba za a ba shi zakka domin wancan mai neman ilimin yana yi ne domin ya rayu kuma wasu su rayu amma mai ibada kan shi kawai za ta tsaya in ibadan ma ta sunna ce in kuma ibadan bid'a ce an ba shi ya ja sharbi dubu hamsin ya tabbatar ya latif ya latif ka ga ba wanda ya sa ka gani ba wanda ya sa shi ba wanda ya sa ka a baka a ce ka je kai dubu goma ya ku dubu goma wanda ya sa kan kama ya ku so ɗaya shi ke ba wanda ya sa ka je kai so dubu goma to ka ga wannan ke amma su baye su ba su bane ahlus sufa sunan siyasa ba ma wannan a sufta suffa as sunan wuri ne manzon sama ya sa ma wajen suna a sufta. bangare ne a masallacinsa ake ce musu ahli suffati wannan ko as-sufiyya as-sufiyya tarihin sufanci wannan yana da tsawo amma a taƙaice abin da ya kawo harakata sufiyya ta samu matsayi ko kuma ta bayyana a cikin musulunci an kai ma lokacin da sahabban annabi sama suka kare tabi'ai manya ma suka fara karewa sai aka fara jayayya a cikin ilimi sai mutum ya haddace alkur'ani ba dan Allah dan a naɗa shi liman ko kuma ya samu wani matsayi dai da ake samu a wajen shugabanni mutum ya fikihu dan ya zama alƙali ba dan addini ba aka koma da ilimin addini ba dan Allah ake yin sa ba to sai aka samu wasu mutane sai suka keɓa kansu sai suka ce wajibi ne a zuwa ya aiki na gyaran zuciya yadda za a koma ilmomin nan da ake yi a yi rika yin su dan Allah a haddace alqur'ani a san tafsirin sa a san komai nasa dan Allah a koyi fikihu dan Allah a yi tauhidi dan Allah kowane ilimi za a yi a samar da ikhlasi ya zama mutum yana jin tsoron Allah fiye da kowa shikenan to sai suka fara yin wannan aikin a wannan lokacin sai ana ce musu az-zuhat wato masu gudun duniya az-zuhat duk abin da suke yi akan sunna suke ba wani abin da suke kawa na ra'ayin su ana nan ana nan ana nan sai aka kai matsayin da wasu su ma suka fara karewa sai wasu su suka zo sai aka fara ce musu fuqara fuqara daga az-zuhad sai aka samu al-fuqara az-zuhad masu gudun duniya al-fuqara talakawa amma al alfukara an ce musu alfukara sai su ce ilan nas ba ilan nas ba masu bukata ne amma a wurin Allah to daga nan sai suka fara shigar da ra'ayoyi da fahimce-fahimce irin nasu aka kai lokacin da aka samu waɗanda suka zo daga bayan su kuma sai suka sama kansu suna Sufiya. malamai daga cikin malaman sufancin akwai al-imamul kushayri yana da littafin sa ar qushayriyya mujalladi daya a cikin wannan littafin na al-qushayriyya ar qushayriyya ya kawo shi sunan sufanci ma daga ina ya samo asali ya tattauna da kansa ya kama ganganu ina ganin sun kai wajen takwas kuma kowace magana ya kawo da kansa sai ya bushe ta ce wasu sun ce daga as-safa'u as-safa'u na nufin abu ya zama mai kyau shato ai sun saba in ka ce wancan ai sufiyun nisbat ake cewa ko shi ko idan za ka yi nisba zuwa ga asfata za ka ce ne asfata'iyyu haka suka yi ta kawo ya ta kawo ta kawo irin waɗannan to kuma a daidai wannan lokacin ana da wasu waɗanda ba ma musulmai ba irin su girkawa su ma suna da irin wannan aƙidar ta fi ta matsewa ba za a sa kaya masu kyau ba za a yi wanka ba mutum sai wata da yiwuwar kama kaga a kiristanci akwai wani wali cikin waliyan kiristanci a cikin falalolin shi an ce watan shi uku bai taba ruwa ba daga cikin karamomin sa watan shi uku bai wankan janaba bai alwala saboda tsabagen waliyantaka wali ne na kiristoci kan kan ta sun ce kan waliyi kenan to sai ya kasance aka samu su daga cikin masu wannan iddi'a'in sufanci sai suka ɗibo wasu ra'ayoya daga cikin waɗannan aƙidin na girkawa sai suna shiga rumawa da indiyawa sai suna da irin waɗannan aƙidin na taƙashufi sai suka fara shigowa da su a cikin musulunci sai ya zama sufanci sai ya zama wata harka ce falsafiya sai ya zama wani wani movement ne na philosophy na tunani kawai kowa sai ya je kirkiro abin da ya ce to shi ma gashi ya kafa ɗari kashi wancan ma ce shi ma gashi ya kafa tashi shi nan gashi ya kafa tashi har suka zama ɗari uku da sittin ɗin nan wanda daga nan kuma aka ce an rufe ba za a sake samun wani ba kaga waɗannan ba su bane ahlus sufa sufaye daban ahlus sufa daban al-imam al-kushairi da kanshi ya tabbatar da haka a cikin misalin kushairiyya masu bincike zai je su rika duba irin waɗannan littafan karanta sai abin da aka baje ka je ka karanta ka je ka duba suna da daɗi haka a zo wani ya kira ni a waya na yi lacca a wani waje na faɗi sunan wani littafi har ya ji ya samu littafin sai ya kira ni na karanta yana yana min tambaya a cikin littafin kaga yin wannan na da kyau amma ba a karatu a ce a littafi ka za a yi kenan sai mutane su yi mulki shi shi na a tashi kamar ƙarya aka faɗan ma mutane ke to shine wannan saboda ka sufanci daban ahlus sufa ka fahimta sannan sufaye sun kasu gida gida akwai wanda tsakaninsu da Allah suke abin da suke su tsakaninsu da Allah suke ba su yadda ma da wasu abubuwan duk da ake yi ba marasa can. sannan akwai mabiya waɗanda su su ma tsakaninsu da Allah suke kuma ba ilimi ba su san me ake ciki ba sannan akwai alhulatu alhulatu akwai su yan zakewa ce akwai su suna nan ga rubuce rubucen su na irin su ibn al fari yana da littafin sa at-taqiyya ba abin da ke cikin illa kafirci wallahi in aka ja maka baiti daya a cikin wannan taqiyya ta sai sai ka la'ane shi ibn al fari yana da ta'iyyar sa maganganu marasa kyau ya Allah irin su ibn ibn abin nan al-hallaj irin su ibn arabi ire-iren waɗannan ga rubuce-rubucen su nan duk sun yi kuma ana ana ganin su mun fahimta ai to to shine wannan asali dama musulunci bai ya umarni da tsarkake zuciya tsarkake zuciya yana cikin wajibai a cikin musulunci sannan ayoyi da yawa sun tabbatar to ya zaka ka tsarkake zuciyarka sai ka koma cin alkur'ani ka koma cin sunnar manzo Allah sama da yadda sahabbai suka fassara shi kenan ba wanka da wani ya baka ba ruwan ka wani ya baka ba sai an baka wani abu Ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya baka annabi sallallahu ya baka istighfari kullun cikin istighfari musulmi yake musulmi ba a keɓance shi da adadin istighfarin da zai yi a rana ba in ka gama sallah salloli biyar kowace yake istighfari istighfari uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah in kai liman ne a sunna ba a yi daka juyo ba ma sai ka gama istighfarin ka sannan sai ka juyo in kai liman ne sannan manzo Allah sallama ya tabbatar mana da istighfarat ga sunan kala kala in kai sujada yi istighfar subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li me kai sannan tsakanin sujada guda biyu in kai wata sujada kafin zaman da zaka yi akwai istighfar rabbi firli warhamni wa'fu anni wa alayya in ka ga dama ma kawai ka ce rabbi firli rabbi firli rabbi firli har sau uku nan ka tafi sujadan ka har to me ake koya maka nan sannan sallar asbahi an gama sallar asbahi an gama sallar magriba akwai sayyidul istighfar manzon sun ya ce shine shugaban kowane istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سيد الاستغفار sannan a tahiya ma kana yi sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an yazo wajen manzon sa ne yace ya rasulullahi allimni du'an ad'u bihi fi salati ya manzon Allah ka karantar da ni addu'ar da zan yi a cikin sallah manzon sa masa yace اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم أشكن سجادة أكرشان تهيا كاكدي داشينا باب ba wanda aka aka aka aka aka aka ce sannan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka bukata ajabi baka bukata ajabi kai kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ko da yaushe ko da yaushe aka faɗi sunan annabi sama kamar da salati al-imam al-qayyim rahimahullah ta'ala sai da ya rubuta littafi akan wannan jila'ul aqab fi salati wa taslimi ala khairin ana sai da ya faɗi wurare 40 da ake ma annabi sama salati sannan ya faɗi fa'idoji guda 30 na yi ma manzon Allah sama salati to kaga duk waɗannan ga sunan duk ana abubuwa ne da eh, abin nan mutum ya kamace to kaga baka bukatun wani ya baka dama annabi sama ya riga ya bukata ya baka to ya zaka ka canza na manzo Allah sama ka na wani atastabrinuna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khayr hmm mutanen mutanen ai na manzo sama shine khayr ko shi kuma wancan adna kuma kowa adna bai kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na manzo sama shine khayr shi ke waɗannan abubuwan su ne abubuwan da za su tsarkake zuciya sannan in ka ce kana tsarkake zuciyarka bai kamata a same ka cikin masu hassada kar kai ma kowa hassada me tarkiye sun nafsi baya ba wani hassada dai da hassada sannan duk abin da Allah ya haramta za a ga kana ba za ka ga gulma ba ba za ka ga cin naman mutane ba ba za ka ga zagi ba ba za ka ga cin mutuncin mutane ba duk wannan yana cin tazkiyatun nafsi sannan za ka ga ka tsantsan kowa ka tsare masa haƙƙinsa amma ka ce kana tazkiyatun nafsi kai ne gaba gaba wajen hasada ba wanda kake son ya ci gaba sai kai kadai kai kadai kake son a rika jin ka kai kadai ne kullun a gaba ina tazkiyatun nafsi ina tsarkake zuciya manzo Allah sama Allah ya aiko shi domin ya zama sanadiyyar tsarkaka zukatan mu ba ka bukatar da sai ka bi waɗancan wannan shine bambanci tsakanin ahlus suffati da kuma as-sufiyya ka fahimta shi iyaka ƙari in ka ce a sufiya ɗin yana ɗaukar mazhab ko aƙida sufiya sannan kuma yana ɗaukar mabiya a sufiya mun gane kwara dai shi ne a sufiyu hmm. wallahu a'lam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته